Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ko kiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata ɗaya ga watan Nuwamban shekarar da biyu. A cikin shirin za ku ji cewa direbobin motar haya ta damfo da wasu ma'aikatan filayen jiragen sama sun fara yajin aiki a birnin Legas. al'ummar niger na kokawa akan yadda ake fama da tsadar rayuwa a kasar bayan kasar algeria ta rufe kan iyakarta lamarin da ya sanadiyar farashin kayan masarufi da ma sauran kayayyakin amfanin yau da kullum suka yi tashin goren zabi kamar kowane daren ranar talata yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan takaddama da ke tattare da zaben kananan hukumomi a jihar Neja wadda hukumar zaɓe ta shirya gudanarwa a ranar goma ga wannan watan Nuwamba da Mustapha nasiru Batsari ya haɗa mana. muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan ga maryan da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Ukraine suke kira ga kasashen duniya da su mai da rasha sani ware. Bayan da sojojin rasha suka kai hare-hare akan wuraren samar da ababen more rayuwa a biranen Ukraine da yawa. mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ukraine oleg nikolenko a yau talata ya faɗi cewa ya kamata a fidda rasha daga ƙungiyar ƙasashe ashirin masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da ake kira g20 kuma a soke gayyatar da aka tura wa shugaban rasha vladimir putin ta zuwa taron ƙungiyar da za a yi a ƙasar indonesia a wannan watan nikolenko ya rubuta a shafinsa na twitter cewa Putin ya fito karara ya bayyana shi ya ba da umarnin a kai harin makami mai linzami akan farar hular Ukraine da masana'antun makamashin kasar. Ya kara da cewa tunda yana da alhakin jinin da aka zabda dole ne a hana shi zama teburin da shugabannin kasashen duniya za su zauna. A cikin jawabinsa na dare a jiya Litinin, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce bai kamata Rasha ta kasance a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Hukumomin ƙasar Girka sun ƙaddamar da gagarumin aikin nema da ceto baƙi da yawa da suka ɓace bayan da wani jirgin ruwa da suke cikinsa daga ƙasar turkiya ya nutse da daddare a cikin yanayi mara kyau a tsakanin tsibiran Evia da Andras. Dogarawan tsaron bakin teku sun faɗa a yau talata cewa an gano mutane tara dukansu maza a wani ƙaramin tsibiri mai tsaunuka da yawa da babu kowa a cikinsa a yankin ruwan kafiriyas da ke tsakanin tsibirai biyu da ke gabashin babban birnin girka mutanen da suka tsira waɗanda aka ɗauko su a wani ƙaramin jirgin ruwan sintiri sun shaidawa hukumomi cewa kimanin mutane 68 ne a cikin jirgin a lokacin da ya nutse kuma daga izmir da ke gabar tekun turkiyya suka taso. Da farko dai fasinjojin sun turawa hukumomin kasar sakon gaggawa a yau talata. Suna cewa jirgin da suke ciki na fuskantar matsala, amma ba su faɗi wurin da suke ba. Yanayi a yankin na da muni sosai a lokuta da yawa. Dogarawan tsaron bakin teku sun ce wani jirgin sama mai saukar angulu da jiragen ruwan sentiri da wasu jiragen ruwa guda biyu da ke kusa suke gudanar da aikin ceton. Darajar kuɗin ƙasar Iran ta faɗi warwas a kan dala Amurka a yau talata bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zanga a ƙasar. Haka zalika, ƙiƙiƙaƙan da aka samu wajen shawarwarin sake farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar Iran tsakanin ƙasar da manyan ƙasashen duniya, shi ma ya shafi faɗuwar riyal ɗin sosai. 'Yan kasuwa a Tehran sun canza riyal 338 a kan dala ɗaya. ƙari daga dala biyu a jiya litinin. A lokacin da aka cimma yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 da ta sa aka ɗage takunkuman da aka ƙaƙabawa Iran ɗan don ita kuma ta taƙaita shirin nukiliyarta. Kuɗin ƙasar na akan riyal 32 kan dala ɗaya. Faduwar darajar kudin na Iran na zuwa ne a daidai lokacin da ake zanga-zanga a kasar sakamakon mutuwar masu amini 'yar shekara 22 a ranar 16 ga watan Satumba a hannun jami'an 'yan sandan kasar. An dai tsare ta ne bisa zargin saba ka'idojin shigar mata a jamhuriyar ta musulunci. Zanga-zangar da ta baza a kasar a hankali tana zama ɗaya daga cikin ƙalubale mafi girma da shugabannin addinin ƙasar suka gani tun bayan juyin juya halin shekarar 1979. Jami'an tsaro sun yi ƙoƙarin daƙile masu zanga-zangar inda suka kashe akalla mutane 270 tare da kama mutane 14,000 a cewar ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama. A yau Talata, Prime Ministan kasar India Narendra Modi ya kai ziyara wurin da sabuwar gada mai shekaru 143 da aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan tarabta a cikin wani rafi a yammacin India. Lamarin da ya sa ɗaruruwan mutane suka fada a cikin ruwa har mutane akalla 135 suka mutu. Wannan shine ɗaya daga cikin haɗura mafi muni da aka daɗe ba a gani ba a ƙasar. Narendra Modi ya duba gadar da ta balle a garin Mobi na jihar Gujarat ya kuma tattauna da masu aikin ceto. Bayan haka ya ziyarci waɗanda suka jakkata a wani asibiti. An dai tsaurara matakan tsaro a wurin yayin da 'yan sanda da sojoji na musamman suka kewaye yankin. Gujarat jihar Modi ce kuma dama ya kai ziyara a jihar a lokacin da hatsarin ya auku. A jiya Litinin ya faɗi cewa ya yi matukar bakin ciki kan abin da ya faru kuma ofishinsa ya sanar da biyan diya ga iyalan waɗanda hatsarin ya shafa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban 'yan sandan Koriya ta kudu ya amince da gazawarsu a kan yadda suka tunkari mummunan lamarin da ya faru a makon da ya gabata a lokacin da jama'a suka yi tururuwar fita bikin Halloween yayin da jami'an kasar suke kokarin shawo kan fushin jama'a game da bala'in turmutsitsi mafi muni da kasar ta taba gani. Binciken farko da aka gudanar ya nuna cewa 'Yan sanda sun samu kiran wayar gaggawa daga mutane da yawa da suke cikin fargaba kafin aukuwar turmutsutsun da yammacin ranar Asabar a cewar Yun hukun babban kwamishinan 'yan sandan Koriya ta Kudu. sun samu kiran waya na farko da karfe 6 da minti 34 na yamma a cewar 'yan sandan suka kara da cewa bayan haka sun samu karin kiran waya guda goma cikin sa'o'i uku da rabi da misalin karfe goma da minti sha biyar na dare aka fara ganin cunkoson jama'ar sosai a cewar rahotanni. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc direbobin motar haya ta danfo da wasu ma'aikatan filayen jiragen sama sun fara yajin aiki a birnin Legas. Yajin aikin da ya jawo wahalhalun sufuri daga bangaren fasinjojin motocin haya da jiragen sama a birnin Legas. Ga dai wakilinmu Babangida Jibrin da ƙarin bayani. direbobin motocin haya a birnin lagos musamman ma dai na motar nan da aka fi sani da danfo-danfo sun fara wani yajin aiki na kwanaki bakwai a birnin lagos domin jan hankalin gwamnatin jihar lagos ta shiga tsakanin su da kungiyar 'yan kamasho na zaune gari banza da aka fi sani da agbero wanda suke zargin cewa suna karban dubban nerori a hannunsu a duk safiyan allah shugaban kungiyar mr akinta dai abiodun ya bayyana cewa tuni dai suka suka fara tattaunawa da gwamnatin jihar Legas karkashin jagorancin babban sakatare a ma'aikatar sufuri na jihar Abdulhafiz Jirola. Sai dai kuma bisa ga dukkan alamu an tashi baran-baran a karshen wannan taro lamarin kuma da ya sa kungiyar fara wani yajin aiki na gama gari. To sai dai rahotanni da ke fitowa daga unguwanni daban-daban na birnin Legas na cewa lallai wannan yajin aikin bai shafi wasu gurare ba, inda kuma yajin aikin ya yi tsanani a wasu unguwanni. Fasinjoji masu zuwa zuwa guraren aiki da makarantu ta bangaren dalibai sun ji jiki inda suka rasa motocin hawa domin zuwa guraren ayyukansu da kuma makarantu sai dai kuma akwai ƙananan ababen hawa da aka fi sani da keke marwa a wasu angonnan da ke zirga-zirga da kuma ƙananan motoci mallakar gwamnatin jihar lagos da kuma manyan motoci na safa-safa wanda su ne suka ta safarar mutane daga guraren aiki zuwa gidaje ko gidaje zuwa guraren aiki ga dai abinda wasu mazauna na birnin gaske ke cewa game da wannan yajin aiki da kungiyar direbobin na danfo danfo suka fara. Ni a nan wajen da muke babu wani yajin aiki da ake saboda duk kowa yana harkan rayuwar shi yadda yake aikin shi kuma masu motoci kowa da kowa duka unguwan da nake duk kowa yana yin aikin shi babu wani alama ana yin yata aiki sunana abubakar abdulaziz wanda aka fi sani da suna abu mai mani wato a yau mun waye gari a birnin lagos wanda 'yan damfo suke yin yajin aiki sakamakon 'yan agwaro sun matsa masu shine saboda a da 'yan damfon nan suna 'yan agwaron nan da suna an sa kudi ne ga 'yan okada to ya yanzu da masu an sa ga damfan da masu an sa ga okada dukkansu sun dawo sun koma ga damfo a matsayina na mazaunin garin lagos wannan yajin aiki da 'yan damfo suka yi ban ga laifinsu ba da mun dama 'yan agwaro sun daɗe suna damun su a buge su a ji musu ciwo a wasu banna ga abin hawan su kuma su ba da kuɗi to sai dai kuma a yayin da ake ci gaba da kuka game da wannan yajin aiki na direbobin damfo yanzu haka su ma ma'aikatan sufurin jiragen sama a najeriya sun fara yajin aiki inda suka rufe filin sauka da tashin jiragen sama da ke birnin Legas lamarin da kuma ya sa fasinjoji da kuma jirage ba samu tashi zuwa guraren da suka yi niyya ba a yau musamman ma dai a nan birnin Legas. To sai dai kuma duk kokarin jin ta bakin hukumomin biyu game da wannan yajin aikin da ake a birnin na Legas ya ci tara inda wani jami'i hukumar sauka da tashin jiragen sama da ke birnin Legas ya shaida min cewa ba su da ta cewa sai dai in tuntuɓi ma'aikatar sufurin jiragen sararin sama da ke birnin abuja baban jibrin murya amurka daga nigeria a gaida baban gidan jibrin da wannan rahoton al'ummar Nijar na kokawa a kan yadda ake fama da tsadar rayuwa a kasar bayan kasar Algeria ta rufe kan iyakarta. Lamarin da ya sanadiyar farashin kayan masarufi da ma sauran kayayyakin amfanin yau da kullum suka yi tashin goron zabi abin da ya jefa jama'a cikin kuncin rayuwa. lamarin da ya kuma tilasta 'yan kasuwa komawa shigowa da kayan daga kasar mali hamid mahmud na ɗauke da ƙarin bayani tuni dai farashin kayan abincin da na amfani yau ya yi tashin goron zabi abin da ya sa jama'a da dama suka shiga cikin kuncin rayuwa hakan na faruwa ne a yayin da jama'a ke cikin matsin tattalin arziki sunana abbas dalilin tufewar na harkar ta alshe yau ga ya komi ya kara kuɗi talaka za a rasa abin da za a yi ci ma kana dauke da shikka uku cikin aljifin ka ba ta iya ta sayan maka abincin da za ka yi da yau da gobe da shi ba ka iya umar abdurrahman suna sunana je duk abin da ka sani ko ne ya hau abin da dan talaka yake samu ya zika masa mai suna hawa su shinkafa suna hawa to talaka yanzu ina ne za ta ya samu wanda sai ya tashi da safe za ta ya samu abin da za ci da iyalin shi to kuma wanga abubuwan suna hawa kenan ina lafiya ga talaka sunana Idris ya Hamidu komi ya yi sada gaskiya mu muna cikin mawuyacin hali saboda talakawa muna kuka bisa kan wannan al'amari sosai tun dai bayan rufe iyakar kasar ta Algeria da ta yi aka samu tashin farashin kayayyakin abinci to sai dai a nasu bangare kungiyar 'yan kasuwa ta bayar da bayanai akan abubuwan da waɗanda suka haddasa tashin farashin kayayyakin abincin aminu waje shugaban 'yan kasuwa na jihar agades abin da kawo wannan tsadar kayayyaki kasan kayan suna fitowa daga iyaka aljeri ne aljeri kuma sai ya to sun rihe iyaka to wannan rihe iyaka da suka yi sai to kayan ba su fitowa da sauki kuma akwai masu 'yan kayakin su da suka ji hakan na rihe iyaka kuma kowa sai rike kayakin shi abin da ka tsada kayakin nan rihe iyaka na ta aljeri shine matsala ce maka ba abin da farashin shi bai dan kara ba tunda aka rihe iyaka sai sun koma sun sake tsari na gewa ta wajen mali wani an liƙe ga hanya sai a koma kama wannan hanya. To sai dai kungiyoyin da ke yaki da tsadar rayuwa irin su Sidi Muhammadu na ganin rashin kyakkyawan tsari da gwamnatin Nijar ba ta da shi akan kasuwanci na daga cikin dalilan da ke haddasa hauhawar farashin kayayyaki. Tsadar rayuwa gaskiya kowace sahiya yana nan ga kawo matsala. A sanin kowa dai wannan matsala ta jima ba yau bane ake ta koke-koke da tsadar rayuwa. An sha magana kuma gwamnati ta san da wannan abu. Bai kamata ba yau a ce kasa kamar Nijar kullum mu makwabtanmu ne suke rike da mu. Yanzu in ka ɗauka kamar amma mafi yawanci ruwa an su kaya da ka sani daga wajen libi daga wajen alfe suke zuwa kenan gwamnati in ba ta sa tsari ba bisa kan regularity da firi kamar a daidaita firi to in ba ta kawo wannan tsari bisa kan harka abinci gaskiya kowane kwamarsan zai sa nashi farashi yadda yake so masana dai na ganin idan har aka yi girbin kaka aka samu amfanin gona to akwai yiwuwar cewa farashin kayan abincin zai iya saukowa hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan takaddamar da ke tattare da zaben ƙananan hukumomi na jihar Nija da hukumar zaɓe ta shirya gudanarwa a ranar goma ga wannan watan Nuwamba da Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. A yanzu haka dai ana ci gaba da takaddama akan batun gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi da kansilolinsu da hukumar zaben jihar Niger Najeriya ta ce za a gudanar a ranar goma ga wannan wata na Nuwamba da muke ciki. Tun da farko dai majalisar dokokin jihar Niger ce ta nemi takawa hukumar zaben birki. ta hanyar nuna ƙin amincewar majalisar akan gudanar da wannan zaben a gefe guda kuma kwaram sai babbar jam'iyyar adawa ta pdp a jihar niger ta garzaya kotu domin neman ganin an sanya hukumar zaben bin doka a kan lamarin duk da yake dai ya ce ba zai yi dogon bayani ba a kan batun tunda lamarin yana kotu shugaban pdp a jihar niger barista tanko beji ya ce bukatar su shine a bi doka ban so in yi magana da zai saba dokoki domin magana na kotu mu dai mun shigar da maganarmu a kotu kuma za mu bi abin da ka'ida ta ce a yi in an yi alhamdulillah a wannan tambaya da kai muna neman kotu ta sa hukumar zaɓe na jihar niger ta bi dokoki da constitution da electoral act ta shimfiɗa a yi kafin a yi zaɓe a jiha abinda muke so kenan ba wai mun ce muna jin tsoron zaɓen ko ba za mu yi ba ne a'a abinda muke cewa shine hanyoyi da hukumar zaɓe na jihar niger ta ɗauko domin yin zaɓen ƙananan hukumomi ba bi abinda dokoki ta shimfiɗa ba ba faɗa ba to sai dai ga alama an samu rabuwar kai a tsakanin jam'iyyun adawar a jihar niger domin kuwa shugaban jam'iyyar adawa ta abga alhaji musa aliyu liman ya ce jam'iyyarsu ta abga ta shirya shiga wannan zaɓe jam'iyyar abga ta riga ta shirya tsab tun lokacin da ita hukumar zaɓe ta jiha ta fitar da jawalin zaɓe na ƙananan hukumomi na shekara 2002 ta kira mu 22 ta kira mu mun zauna dukkan mu jam'iyyu hatta pdp ma da aka ce ta je kotu abin ya ba mu mamaki domin mun zauna da eh, mataimakin shugaba na jiha gaba ɗaya ba wanda ya ce bai yadda da eh, al'amarin zaɓe na 2022 ba to abin mamaki sai muka je pdp ta je kotu ko da yake ba abin mamaki ba ne a ɓangaren jam'iyyar apc mai mulki kuwa kira ne ma ta yi ga jama'a cewa su fito a ranar goma ga wannan wata domin gudanar da zaben. in ji shugaban apc a yankin arewacin jihar niger alhaji aminu bobi kowa ya tanadi katin zaben shi da ɗan jam'iyyar apc da ma wanda ba ɗan jam'iyyar apc da inda dai jam'iyyar shi ta tsaye da ɗan takara to ya hito ya zo ya yi zaɓe ranar goma ga wata ba gudu ba ja da baya hukumar zaɓe na jihar neja da ke ƙarƙashin gwamnatin jihar neja ta shirya tsab domin ta gudanar da zaɓenta saboda haka pdp ba za ta muna barazanar cewa ta je kotu ba saboda ba a hakkin ba ne. a bangaren gwamnatin jihar neja kuwa haƙuri ne ta baiwa jam'iyyun gaba ɗaya cewa akai zuciya nesa tunda lamarin yana gaban kuliya in ji mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara a kan lamuran siyasa alhaji umma kolo hukumar zaɓe na jihar Niger ta fito da tsari na zaɓe ana cikin wannan kuma sai wasu suka je kotu to ka san kuma wannan eh, duk mutum da ya san ciwon kansa duk abu da aka ce an kai ta kotu to sai ka dan saurara ka ga abin da kotu zai yi a nan za mu yi amfani da wannan dama mu ba sauran jami'un nan hakuri duk mu yi hakuri mu ga ainihin abin da kotu din za ta ce dama an ce duk inda ake in ba an ce muna bin umarni in muna bin umarni na kotu in Allah za ga ana samun zaman lafiya da ci gaba saboda haka muna kara ba su hakuri dan ana samun kyakkyawan haɗin kai tsakanin duk jami'u a jihar Niger saboda haka muna ba su hakuri mu dai yi hakuri kadan insha Allah ba yanzu tun zaben an jingine sai abin da kotu ta yi a'a ba an jingine ana dai jira tunda an riga an shiga kotu don Allah da ita ma kotu kuma ba da daɗewa na san za a gama wannan magana insha Allah kana ne komai zai iya faruwa kafin lokacin da aka sa zaben insha Allah hukumar zaben dai ta ce ta kammala duk wasu shirye-shirye domin gudanar da zaben in ji kwamishinan ayyuka na hukumar kwamarat ibrahim aliyu ganwawa. to abinda na gaya maka kamar yanzu kana muna da fatis goma sha takwas sha uku sun ce za su yi to yanzu mun ce ba mu yi sha uku na sauka kai mu kotuwa kai lauyan mu ne za ka defend din to lauyan fati goma sha uku sun kashe dukiyansu sun yi abin da duk ya kamata sun ce za su yi zabe to kuma suna da dama ko su wayan gada ba su shiga ba ai ba mu hana su ba duk abin da muka mun aika musu ba mu hana su ba inda za mu laifi in ka zo za ka takara muka ce ba kai to ba wanda muka hana saboda haka shi yasa na ce ba zan yi magana kan wannan ba saboda ka gani ba lauya ba batun bin tsari kar a karya doka lokacin zaben duk kun riga kun magance wannan matsala a yanzu kamar yadda na gaya maka akwai hukumomin tsaro akwai 'yan sanda akwai civil defense akwai immigration akwai custom akwai eh, state security services dss da sauransu ko da aka strategic stakeholders meeting dukansu ba wanda bai zo ba Commissioner police ma ya turo deputy din shi ne shi ya zo kuma ya yi magana ya ce duk wanda zai zo ya tada tajin tajin to za su kwafsa ko da shi jama'iyyun siyasa guda goma sha uku cikin guda goma sha takwas sun nuna interest za su yi a wanga zaɓe a ofishin kansila ofishin um, vice chairman da ofishin chairman kuma duk sun kawo takardunsu mun tantance kuma akwai window da muka bayan na kwana biyu duk batin da ta ga dan takaranta na da wani mishikila ko matsala tana iya canza shi to kaman kayan zaben fa kaman misali irin su katirida da sauransu duk an tanada babu wani matsala to aka san mu zaben mu ba muna yuzin katirida ba mu da technology saboda kaga mu karkara ne base da kuma kaga akwai su area ma da yake ba services ba sauransu ba batun katirida iyaka mu abinda aidan mu shine voters card ba batun katirida Eh, voter card ne inda kana da bota card an yi rajista ɗinka ka zo kuma kana cikin kundin wannan bota card na unit ɗinka lokaci za ka je wa kura yanzu kamar akwai wuraren da ke fama da matsalar rashin tsaro duk za ku yi zaɓe a irin wannan wurare ko akwai wani tanadi na daban ba eh, ka duba ba mu kare muka fara ba abin da aka yi 2015 da 2019 an yi zaɓe a borno an yi zaɓe a yobe akwai idp camps duk wanda ke idp camps za a ba shi dama ya je kura inda yana da takardar zaɓe saboda haka doka ta riga ta sha kan wannan kamar da akwai pdp ta je kotu ta ce tana son a dakatar da zaben nan tana so abu ka'ida ba ku samu wani bayani daga kotu ba game da karar da pdp ta shiga to ni ba zai magana magana da kaga an ce yana kotu ba zai magana kan shi ba to yanzu menene kiran ku ga jama'a domin ba ku goyon ba a yi zaben nan lafiya eh to jama'a da za mu kira su siyasa dai ba faɗa ba ne siyasa 'yan ra'ayi ce to kowa ya tsaya ya bi ra'ayin shi kuma ba za mu yi da tashin hankali ba saboda haka muna aiki da jami'an tsaro duk wanda zai kawo tashin tajin akwai doka da aka yi da za a yi maganin shi saboda haka kowa ya tsaya ya ba da goyon bayan allah ya yarda a samu nasarar wanda zaɓewa a yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya a kan wannan al'amari yayin da ya rage ƙasa da makonni biyu a gudanar da zaben mai matuƙar tasiri ga talakawan da ke yankunan karkara mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to madalla a gaida mustapha nasiru batsari yanzu ko ga shirinmu na gaba wasanni a takaice mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Afirka na matasa 'yan ƙasa da shekaru 23 inda jamhuriyar Nijar ta karawar gani bayan da ta kakaɓike Ivory Coast ko Cote d'Ivoire a yawon sokoro a ƙasar Cote d'Ivoire inda ƙungiyoyin ƙasashen biyu suka yi kunnen doki ɗaya da ɗaya wannan ya biyo bayan sun yi banza da banza a karawarsu ta farko a birnin mai jamhuriyar Nijar ɗin ta wuce zuwa zagaye na gaba saboda ƙwallon da ta farke a waje a ragar 'yan Cote ko Abricos din a can ƙasar Cote daga cikin ƙasashen da suka kai labari a zagayen ƙarshe sun hada da ƙasar Zambia da ta wasa Leo ɗaya da nema bayan a karawarsu ta farko an yi ɗaya da ɗaya ƙasar Gabon ta tarka-kike ƙasar Madagascar da ci hudu da nema bayan a karawarsu ta farko tawa Madagascar ɗin ɗaya da nema ita ma Najeriya ta kai labari bayan karawarsu ta farko ta yi ɗaya da ɗaya da Tanzania tanzania sai kuma a wasan su na karshen makon jiya inda ta lalabe ke tanzania da ci biyu da nema kasar cote d'ivoire kamar da muka ce ta yi ɗaya da ɗaya da jamhuriyar niger bayan da banza da aka yi abinda ya ba jamhuriyar niger din damar kai ga zagaye na gaba haka zalika kasar mali ta yi nasara ɗaya da nema gaban rwanda bayan kungiyoyin biyu sun yi ɗaya da ɗaya mako ɗaya da ya gabata kasar senegal ta yi banza da banza gaban burkina faso bayan sun yi banza da banza mako ɗaya da ya gabata a wagadugu babban birnin ƙasar burkina faso sai a bugun daga kai sai mai tsaron gida ne ƙasar senegal ta samu ci biyar da hudu yayin da aka kammala wasan da suka hada da leverkusen ta ƙasar jamus da club de brugge na ƙasar belgium sai fc porto ta ƙasar portugal da atletico de madrid ta ƙasar spain a ɗazu-ɗazun nan a wasannin ƙwallon ƙafa na kofin zakarun turai da ake ce ma champions league a makon na shidda an gama ko ana can ana dabda a tashi wasannin da suka hada da marseille a velodrome na kasar faransa a marseille din da tottenham ta kasar birtaniya sai rangers glasgow da ke karbar bakuncin ajax amsterdam ta kasar holland sporting ta lisbon ta kasar portugal na karbar bakuncin frankfurt ta kasar jamus sai flanzen da ke karbar bakuncin barcelona yayin da liverpool ta kasar birtaniya ke karbar bakuncin napoli bayern munich ta kasar jamus na karbar bakunci inter mila ta kasar italiya a ranar gobe idan allahu ya kai mu za a ci gaba da buga waɗannan wasannin na champions league na ƙwallon kafa nahiyar turai inda za a kara tsakanin real de madrid da celtic glasgow na scotland sai shakhtar donetsk za su karbi bakuncin leipzig na kasar jamus chelsea za ta buga da dinamo zagreb yayin da mila ase za ta karbi bakuncin salzburg manchester city za ta karbi bakuncin fc sai vita spain sai kuma copenhagen za ta buga da borussia dortmund ta kasar jamus yayin da juventus da tiran za ta karbi bakuncin paris saint germain ta kasar faransa sai makabi haifa ta kasar isra'ila da zata ta karbi bakuncin benfica lisbon ta kasar portugal ne dai akwai club club din da suka kai ga zagaye na 'yan goma sha shida na champions league na banar nahiyar turai da suka hada da napoli ta italiya sai club da na kasar belgium da fc porto ta portugal da inter milan ta kasar italiya da bayern munich ta kasar jamus sai paris saint germain ta kasar faransa da benfica ta kasar portugal da real madrid ta spain sai borussia dortmund ta kasar jamus da liverpool ta kasar birtaniya a birnin paris na kasar faransa ana ci gaba da kwambalar master 1000 na kwallon hannun tennis inda korantar mute dan kasar faransa ya darkake borna kurik dan kasar croatia da ci uku da shidda shida sai kuma koreno busta dan kasar spain da ya lalabe ramos binolas takwaransa na kasar spain da ci shida da uku shida da uku haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga tawa a can jamhuriyar nijar to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice jami'an ukraine sun yi kira ga kasashen duniya da su mai da rasha saniyar ware bayan da sojojin rasha suka kai hare-hare a kan wuraren samar da ababen more rayuwa a biranen ukraine da yawa mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ukraine oleg nikolenko a yau talata ya faɗi cewa ya kamata a fadda rasha daga ƙungiyar ƙasashe ashirin na duniya masu ƙarfin tattalin arziki da ake kira g20 kuma a soke gayyatar da aka tura wa shugaban rasha vladimir putin ta zuwa taron kungiyar da za a yi a ƙasar indonesia a wannan watan hukumomin ƙasar girka sun kaddamar da gagarumin aikin nema da ceto baƙi da yawa da suka ɓace bayan da wani jirgin ruwa da suke cikinsa daga ƙasar turkiya ya nutse da daddare a cikin yanayi mara kyau a tsakanin tsibiran evia da andras dogarawan tsaron bakin teku sun faɗa a yau talata cewa an gano mutane tara dukansu maza a wani karamin tsibiri mai tsaunuka da yawa da babu kowa a cikinsa a yankin ruwan kafriyas da ke tsakanin tsibirai biyu da ke gabashin babban birnin girka darajar kudin kasar iran ta faɗi warwas a kan dala amurka a yau talata bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zanga a kasar. Haka zalika kikikakan da aka samu wajen shawarwarin sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran tsakanin kasar da manyan kasashen duniya shi ma ya shafi faduwar riyal din sosai. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da kuma bada umarni. da ma injiniyanmu na wannan daren baba ya ko makeri da na gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin san amin salamu alaikum